بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبركم da haɗuwa a cikin wannan karatu na taskatul hufaz li ba'di mutaradif للإمام الحضرمي عليه رحمة الله تعالى wanda a darasin da ya gabata kuku in ce yau ya dace da 24 ga watan 4 shekara ta shida miladiyya mun kai ƙarshen babi mai tsayi babu zikirin mutaradif eh, to za mu tashi babu zikirin zauji wa zauja wa babu sifatun rijali wa nisa mana babi da zai magana akan ambatan kalmar azzauj da kuma azauja da kuma sashin sifofi na mazaje da kuma na me na mataye malaka cewa ka zauji ba'alun wa halilun wa arifi ma qaba min wasfi rijali tashrufi wa huwa al-jawadu al-aryahi al-alma'i الماجد الخرق الصري اللودعي المسقع الباقعة الفحجاح الأورع الأروع الحلاحل النفاح كالزوجة الصاحبة القارينة والعرس والحليلة الضعينة ومن صفات المرأة الهيفاء الغادة الخريدة العيطاء خود رداه بطة خمصان ناعمة وصيمة جميلة ما لك كالزوج كما كلمة kamar الزوج ba’al wa halilun wa arifi akwai kalmomi guda biyu da suke daidai da ita akwai ba'alun akwai akwai maza akwai halil idan ka ce amma huwa zauj ne aka ce azauj suka ce suna ne yuqalu li kulli wahidin min al min adh-dhakari wal suna ne ake gaya wa kowane daga cikin ƙarinai ko abokanan zama guda biyu min zakar wal unsa bangaren mace da namiji wa min zalika ah, wa min yuqal daga haka ake cewa ah, az-zawju zawjatul mar'ati wa wal mar'atu zawju ba'liha za a ce az-zawj kalmar zawj to ana nufin mijin mace ko kuma ita kanta mutum ana cewa almar'atu zawju alaiha mata ai menene masar mijinta ce kaga zawj suna da zai iya hawa ka ce zawj kana nufin namiji ko zawj kana nufin mace an fahimta hiya eh, mada sai ka ce hiya zawjuhu ita matarsa ce an gane yawa shine huwa zawjuha ita matarsa ce amma ana iya cewa mai zaujatu duk da cewa wasu malaman loga suna ganin a loga ce da'ifiya mm. a ce zaujatu su amma gaskiya ana faɗa ana iya akwai manganu laraba da suke nuna shahidi kan wannan ana cewa zauja an fahimta eh shi sa Allah ta'ala yake cewa uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna kai da zawjuka kaga in zauju namiji ne sai a ce ka zauna kai da zauji dinka kaga zauji ka kalma ce take hawa kan namiji da ko mace din an fahimta to sai kalma ta ba'alun ba'alun ita ma kalma ce take daukan ma'anar azzawj din amma aka ce ba'al ana nufin namiji ba mata ba ta da da namiji a cikin wannan kalma ta cikin ma'anar wannan kalma ta ba'al ko ba'al ana nufin miji ko yawwa kisa Allah ta kita wa in mar'atun khafat min ba'aliha nushuzan kaga ai min zawjiha shuzan kaga alba'alu ana nufin miji an fahimta yawwa isa a jam'in ta izo yake cewa wala bijina zinata hunna illa li bu'ulatihinna kaga bu'ul jam'i na fa'al bu'ulatihinna mazajan su kasu bayyana adadu adan su ko adance adance illa li bu'ulatihinna kaga jam'i na na fa'al an gane to sai halilun haka ne haga ba'al halil kalma ta bi ko mm. eh, halil ah, shi ma shine amma kalma ta suke daukan ah, mutum biyu din daga daukan mace ko namiji mm. an gane mm. eh, ah, shi sa Allah ta ta mai wa halailu abana'ikum allazina min asulabikun kaga matayen ayayanku hala'il zai na me na halila ita sai a ce mata halila shi a ce masa halil eh hala'il ko yau hala'il shi sa wancan hadisin na mazan sun ake cewa daga cikin mafi girman ko ne ba kaba'ir zulm manya manyan laifuka shine makoci ko an tuzani bi halal tijarika kai fasikanci da matar makocinka halilati shine mahallin shahid halilati jarika halila a gana nufin matar makocinka haka ga lafazin halilati jarika haka matar makoci halila gane to sai aljawadu ko yau to sai sai wanda ake cewa ma eh, yake cewa wa'arifi ma ɓaba min wasfir ta shirufi wato ka san ma ɓaba abubuwan da suke masu daɗi min wasfin rigali na sufofin mazaje ta shurufi sai ka samu ɗaukaka mana ban wannan sufofi ko wannan mutaradif na kalma ta azzaut dama ya ce wa abu fatar rijal ko wani sa to bayan wannan su zai kama sufofin mazaje Sufofin da suke wannan sifa ce ta namiji da yake banta da ita banda mace an fahimta to shine shiga magana ta aljawadu da su al'aryahi da sauransu to nan ma'ana ta aljawadu shine as-sakhiyu mai kyauta mai baiwa shine ne maganin mutu a zukunan ce za mu zo kanta ko as-sakhiyu aljawadu as-sakhi kace aljawadu mai kyauta haka na an kace aljawadu wani lokacin zai ɗaukan doki aljawad ko da kulle jawadin kabawa eh amma kalmar ta take da ma'ana aksar min wahidin shi ma fanni ne mai zaman kansa eh kaga ba mutaradif bane kalma lahadi la amin ya aman diki ma eh mun tattauna wannan mas'ala aman diki kusan karatun mu na karshe karshe mun yi wannan magana ah, ah, na'am wanda kaga saqiyun ah, aljawad sun yi saqiy ko kana zam'in kalmar kace ajwadun ko kace ajawudun kuka ce dudun juwudun duka kaga masu kyauta kenan nawa ike ta hiyu ko hiyu shi ma dai mai kyauta sahiyun wa jawad an fahimta da kuma ƙarin ma'ana akan kyauta ɗin shine mutumin da ya zamanto eh, mai yalwar halaye ma'an ta fuska kyau kenan ko ɗan fil ma'aruf mai karsashi cikin aikin alheri kaga ga kyauta ba kaɗai kyautan ba dukkanin abubuwa na nagarta ya tattara ga nishaɗi ma wajen aikata alheri an fahimta duk wannan ma'ana ta al'aryahi kalma ce gasa ta yabo ta tattara alhairai da yau al'aryahi arzajul al'aryahi ko yawwa mai kyauta mai alheri mai kaza shauransu na'am ki cewa al'alma'i al'alma'i shine menene zakiyin mafarɗin zaka mai zaka'a da ta wuce lissafi shine maza al'alma'i al'alma'i mai zaka'a ta ban mamaki ta wuce lissafi shi shine al'alma'i an fahimta wanda yake na game da shi shine menene allauda'i eh allauda'i wanda bai kawo ta anan ba ko Eh, yake cewa al'alma'i ko al-majid al-kharqus sariyun, lawda'i na'am cewa al-majid ita kama ta al-majid ita daga majada ne ko yamjudu majdan ko wakar da zama to alawa alawa menene alawa fara nasara yansuruku maza da yamdudu kaga fa'ida sai a ce majid eh, shine mutum da yake mai izza ma'abucin izza da ɗaukaka ko da matsayi eh, yake eh, ce alkhirku ko alkhirku idan ka ce alkhirku shine mutumin da yake arrazul sahiyu mutumin da yake mai kyauta mamako alkhirku alkhirku mutumin da yake mai kyauta ta ban mamaki an fahimta ka annahu ya taharraku bil ma'ruf kamar ka ce wannan kyautar tasa tana nema ta sabawa al'ada khawariqul al'ada da ake shafo khariq abin da yake ya keta al'ada ko to shine al-khirqu zai ma abin da yake zai baka kai ko kai sa me ma zaka ce masa kawai eh sai ka zaka kai <laughs> wani ma an karsa mai addini sai yawo ashar kyautar ma an buga masa kuma <laughs> zai zai rasa bai ba zai ce an bai saboda an ƙara masa da ruwan kansa masu kyautar da ke ta ban mamaki shine alkhir an kamar da wani yake yake khawariqul adat shi ma kai ke karamas sai keta alkhir din kisa ai ai ake cewa ai yaga ake ce mata alkhirqatu ko eh alkhirqatu kama a ce a tsumma ya yagi ko yadi a ce khirqa ko ko hankici ma ko wani ko wani yadi da ake khirqa hadin khirqa wannan yadi wanda abin da aka yago shi aka keta shi ma'ana ne khirqa an gane shine da kanan ya samu sunan al khirqu din as-sariyu ko as-sari kace as-sariyu shine mutumin da yake Asari mai mutunci da daraja an gane yawa wanda ke karimul hasaf mai mutunci an fahimta ma'abuta daraja da kima idan mutane shine asari eh wani kuma ƙari akan eh, dama da yake da ta abin hannu ko kyauta ko wani abu mutumin da yake mai daraja mai abin hannu kuma mai mutunci shine yu mawadaci gane ikita eh, allauda'i ko allauda'i allauda'i shine fasihul lisan mai fasahar harshe mai zalaka mai hazaƙa mai ƙwaƙwalwa shine ne ga fasahar harshe ga kuma ƙwaƙwalwa ba kowa ne Allah yake hada shi masa biyu ba wani za ka ga bai da ƙwaƙwalwar amma sai zaƙin harshe cika mutane da bayani shi bayani yake amma duk bayanin zai gaba hankali a ciki ba ilimi ko kuma wani za ga ga ƙwaƙwalwar mai ƙarfi amma mai ba kaifin harshen sai ƙwaƙwalwa sai tarin abubuwa da tunani da wa amma bai da kaifin harshe an gane wani kuma sai a haɗa masa biyun ga ƙwaƙwalwar mai kyau da kuma harshen daidai an fahimta to haka Allah yake baiwarsa daban-daban hmm. to a ike cewa al-mifqa'u ce al shine mutumin da yake mai balagar harshe an fahimta wanda yake wesa fanna fi mazahibil qawl wanda yake shiga da fita a cikin magana yanzu magana hana ne maka a gano wallansa to ya sai zai yi kwana ikikkyara a ga magana ta fita tas ba ta matsala ta wani da nake ji wani wani da na sani Allah ya bashi irin wannan harshen to ya zo ya zo haɗu da yan siyasa yake dan siyasa ne an gane yana da hikima kwarai da gaske da zance da a ce yayi karatu to da babban mutum za yana da kwalwa to sai zamanto ya je eh, rikigin su na siyasa ya shiga cikin wanda suke sun saba musu a siyasa to amma yana so zai siye su ikilamanci su an gane to yana cikin tattauna ana mitin fito tattauna sai ga OS an kirawo to sai zama to wakar wancan jam'iyyar ce kuma <laughs> a cikin manyan mutane ta ko ko a take ya wanke kansa ita kun ga irin su ko na ajiye wayar ne saboda yan adawa sun san ba na ra'ayin eh, sai da suka samu kuma kowa ya gamsu yadda yadda zai dinga zance aiko haka ne aiko haka ne to su yi suka bar su da wannan Allah ya sauka to akwai masu wannan eh, harshen an fahimta almiska an fahimta kamar eh, wancan mutumin don iya faɗarsa wannan wanda mutum ali babu a gama lafiya ko wanda yake dan siyasan nan shi yana irin wannan abu baki ne siyasa yana yin shi fari so akwai masu irin wannan kaifin harshen da power harshe power inda power ce ta magana to Allah ya ba su mm. Allah ya samu dace ah, na malaki ce albaqi'a tuku albaqi'a almisqa'u albaqi'a albaqi'a yake cewa ah, suna cewa radulun baqi'a ai ai fulanun baqi'a ko falan ko rajulun baqi'a ai dahiya shi ya wuce duk ko nan ma shi shi masifa ce masifa ne inda magana harshe ne eh ruhila menene wadaka ma'abocin dabaru da da ƙarfin kwalwa masifa ne dahiya ne shi masifa ne shi su ba a magana da suka zo guri sai da sai da hakura an fahimta da kai irin su ma kaga za ka isa mala ibrahim kalil shi ma a cikin irin masu magana gaskiya wanda suke da baiwa harshe eh, ina bibiyarsa zan iya cewa na dan san shi gwargwado gaskiya inda babu magana ne da ma Allah ya bashi eh, eh a yana da yana da yana da yana Allah ya bashi kaifin harshe da mala ibrahim kalil ne cikin sifarsa ka san ba kowa ne yake iya hira hira da yan jarida ba ta kai masa to shi bana sana'a akwai dan jarida a duniya na zai su magana da zai burma shi dan akwai lokaci hirarsa guda biyu da na da ji saban mamaki da har yau na kasa manta da hirar rake ina ga an san Usman Usman na Freedom Radio ko ƙwararren ɗan jarida ne mai shekaru mai harshe kaifin harshe suka zo suna wata tattaunawa Usman Usman zai ma tambaya sai ka shirya zai mulmulo ma tambaya da yake ta gajiyarwa ne ije fo masa mai ibrahim kalli a take ita da yi wurgi da ita yi falsafa yi fice i ƙara wurgo masa yi ƙara haka yi haka yi haka yi fice i ƙara wurgo masa yi fice duk suka je kowa sai sun tsire dariya kowa yana maki kowa <laughs> kowa abin ya ke ya mace dariya shi ya <laughs> tafiyar eh, kowa ya jinjina kowa eh, kowa ya nufaci wadda ɗinsa su suka tafiya dariya sai ore kalle ta ina so da mun aje a rutsa ni ita mun ruwan tambayoyi <laughs> a so hira da irin wannan mutanen akwai ilimi ka fahimci da ake wasa da harshe da kwakwalwa da kuma za ka fahimci da ilimi da yawa wata hirarsa ta biyu kuma da aka yi lokacin da ya ajiye mukami a gwamnatin ganduje kira hayo ƙara neman ta nake ƙara jinta shi ɗan gaje ya zo da dan basirarsa takaitacciya <laughs> ita tambayin da su aka wala ya rikita masa kwalwarsa ita ne kake nufi ke inda ka ji haka nake nufi <laughs> kaza kaza kaza kaza ya kara farma shi wala annabi zariya malam din saka masa da kwalwa irin sai da zai wala duk kwarewar ma'aikatan BBC wala wala wannan aka sai irbakin sa irin sai da zai eh, akwai irin wanda suke da suke da da hikima gaskiya da kwakwalwa kada su yafi Allah samu dace na'am eh, ita wannan kalma ta ya ana mata jam'i da ba'waka. baƙa ko eh, a ce ba waƙa hmm. eh, mutumin da yake mai zaka da wani abu zai wahala ya kubce masa an shi shine baƙa eh. eh yake cewa jahjahu ko aljahja shi aljahja shine shugaban da yake mai hankali as-sayyidul arif an gane as-sayyidul arif wasama halkari mutumin da yake shugaba ne mai hankali ko mai saukin kai mai karamci shine mene aljahja an gane sai kita al'arwa'u al'arwa shi ne mutumin da yake ma'abocin jiki da kuma kwarjini al'arwa ma'abocin jiki da kuma bayyana jikin mana kwarjini ke ga mutum ana gansa kama ana shakkarsa ana ana wannan shine maza al'arwa ka arra'u ne ko shi ne tsoro ko mutum da ake shakkarsa ake wannan da ka tsoro ne aka ce ake ta al'arwa wanda fi ba da shakka ake yin tsoronsa an fa saboda yanayin halittarsa da waye dinsa da waye an fahimta na'am yake cewa alhulahilu alhulahil shi alhulahil shine shugaban da yake mai kamala ko manzaran wa mahzaran a gani da kuma labari duka yana da mai kamala shine alhulahil eh as-sayyidul hulahil kaza kaza yi kai mutum sai kallo ma'anar da ta dace sai ka amfani da kalmomi wanda suka dace an fahimta mutumin da yake mai wannan mai ƙarfi eh tsayayye sosai shine al alhulahi na aka ce an-nafah ko ne eh, shi ma dai mai kyauta eh an asalin kalmar da ka ah, wato an ne an shi shine bugawar iska mai sanyi daga nan ne ake ake ake kiran bugawar turare a ce nafsu ko eh, eh, eh, nafsu ko turare ya buga ki kanshi eh to wai an an kalli yadda wanne yake ba da kyauta yake hambudo ta to sai aka kamar wai shi ma turaren yadda yake tana yake bungudowa shi ma haka yake kyauta sai a ce nafa daga kira daga nan aka kira kamar aka kirawo harka ta kamar a irin kamar gudunmawa da ake hadawa ko wani abu ce an nafhatu kyauta eh, nafaha <laughs> yaren kadira ko ko ce nafaha a hada nafaha eh, nafaha amfani <laughs> mana wata kyauta ko wata gudunmawa har hada har hada <laughs> Allah so ka eh, to sai yake cewa Eh, to wannan shi to sai magana game da ita kanta macen ita ma ko wannan sufofi ne duna namiji ko da mace ba ta tarayya da shi ba a ciki duka wannan abubuwa ita ka zaudatu sahibatu alqarina wal irsu wal halilatu da'ina ku saboda magariba mai danyi sauri ko ita ce azzaujatu a a shine wato macen da take murtabitatun bi rajulin macen da take tana hade da wani namiji ko an tariƙi zawa ta hanyar aure ce zauja to to daga cikin ma'anar eh, zauja eh, akwai sahiba ko shine zauja ma'anar sahiba ai zauja ko shi Allah ta alike ta me anna yakuna lahu waladun sahiba kai zama yana da alhalin bai da mata sahiba sahiba an fahimta shauransu ita qarinatun ita ƙarina ita ma mace eh, eh, zauja ko na ƙarina zauja ah, sai kita irsun aka ce irf irf ko al ماذا ولقنته العرس والحالية الضغينة العرس matar mutum amarya ترمتن ita al sunan da ake iya gaya namiji ko mace al'irf ya yi al'irf ya yi al'irf ko yawwa da shauransu halila halila ita ce menene mata kuma da muka faɗa a wancan hadisin ko halilatul ja matan makoci an fahimta wanda halil din kaga shi shine miji din ko a iske ta la'anna kullu kullum min ha yahilu lil akhar saboda dukkaninsu mutum biyin kowa ya halatta da kowa ko halitta ga kowa shine alhalila da alhalil duka kowa ya halitta da dan uwansa ba haramci a tsakanin su ko hmm. haka na eh, abda'ina ita ma dai mata ko to sai sauran sufofi na mace ike ta min sifatul mar'atul haifa'u al-ghadatul aita'u khawdan radahun babatun khamsanatun na'imatun wasilatun jamilatun to ta haifa me haifa alhaifa ita ce abbaminatul bab a daƙiƙatul khasr matan da take wato cikin ta fararre wadda ce kuma karankar mata kuma mai ne a daƙiƙa wanda yake ba mai kauri ba ita alhaifa an fahimta sai ke kuma gadatun ko algadatu ko algada ce mutum da take anna'imatul layyina an fahimta wasu ke jikinta akwai taushi eh akwai kuma eh, wato wato me ake cewa ne eh akwai ba jiki bane wanda yake wanda ke dan eh, wanda dan farare a jiki ne mai rawa rawa an fahimta na'am eh, sai kharidatun kharida shi ne wanda tafin duratul kharida ko a duratul kharida na tafin sufai shi ne alkharida kace alkharida ana iya cewa alkharid ko a ce alkharut da shauransu duk kalma ɗaya ce ma'ana su ɗaya ita ce albikirun lati lam tumsas budurwar da take ba a shafe ta ba ta alkharida ɗanyen budurwa budurwa sosai an fahimta sai kita al'aiba ita al’aiɓa’u ita ce macen da take mai manisancin wuya wuyanta ba a maƙe yake ba akwai wannan amfani akwai bugiran da za a iya sa sarƙa ta zauna daidai ko yawwa haudun ko haudun shi haud shi ne alhassanatul khuluq alhassanatul khalq masu da ke mai kyakkyawan biri mai kyan sura shine khawdun ko kuma tare da ni'imar jiki da shauransu shine khawd ita ah, radahun radahun shine mutum da suke wato wato bakhmatu ridki mai girman mazauni samiyatul awraq sannan kuma cinyoyinta masu kauri ne an fahimta shine rada an fahimta kita babbatun babba Eh, mutum da suke mai jiki sakakke haka ba mai kiba can ba ba kuma ramammiya ba shi ne babba an fahimta arraqiqul jild fasar da kuma mai gare-gare eh ba ba mai kaushin fata ba a fatar ta akwai laushi da wannan su an fahimta kuma sannan akwai cika a tattara da ita babu rama tsaka tsakiya na hamsana abbamu na tuddaf aka ce alhamsana ita ce ko cikinta yake mai dan fararri khamsana an fahimta sai na'ima kace ce na'imatun shine ne da suke jikinta mai kyau ko an fahimta suke take rayuwa a cikin yanayi wanda yake mai daɗi wasimatun kace ce wasima ke hasna alwasimatu ma'anarta alhasna mai kyau kikkiawa an fahimta jamilatun kuma an sani ko ya san jamilatun yawwa <laughs> ya kama sun fasar jamilatun Ma'arufin ko yawwa a kawai insha Allah wannan shine karshen babin eh, wannan babi asala ya kai mu sati mai eh, ko in ce karatu mai zuwa sai mu tashi babi na gaba shine zikru suja'i wal jaban wal harb wa mawdu' al harb wal ghubar insha Allah ta'ala na eh ai za mu zo ai <laughs> insha Allah za mu zo kan babu insha Allah ta'ala insha Allah samu dace insha Allah